zuwa bisa kan na matasa fada dai tana ci gaba da hiranta tare da matasan adar bara dai ba ta ba tun ba ma tawa ba en effet en 2021 l'évaluation qualitative de la campagne agricole de la région de tawa fait ressortir que 1078 villages agricoles sont déficitaires à plus de 50% sur un total de 1000 832 village kimanin kuma mutum miliyan biyu da ɗari uku a rashin cimaka ya shafa a damanar bara wannan al'amari ya sa matasa da yawa sun bar ƙauyukansu sun nufi manyan birane don samu abin da za su ci da iyalansu me muna so mu sani a nan tawa yaya ne eh, matasan tawa eh, musamman ma 'yan mata wanda suke tare da uwa nasu cikin gonakai ya suka fuskanci wannan damanar ta bara kuma ta bana suke shirya ta kuma ces jeunes femmes prépare cette nouvelle campagne agricole wani taimako ne suka samu don su tunkari wannan damanar ta shigo koko me suke bukata cikin wannan fadar da muka dora a nan jea kusan na nan goben zogi tawa komin do na muka dora wannan fadar don mu hira tare da wa'annan 'yan matan da uwayen nasu muna tare da hadizatu musa electricativatrice hadizatu ina take sanin ku da zuwa yawwa bisa kan shirin tusa alafara to ku oh, muna tare da takli izi sanin da zuwa bisa wannan shirin yawwa ah, hausa shabakiya ba yanzu kuma hausa ta ɓace ah, hausa ta kiya <laughs> amma akwai kadan kadan ramatu arab sannu sannu ramatu saba ya tawa to mun gode da wannan tarban da kuka muna muna tare da aishatu isufu ya sannu aishatu saba to da aishatu mamman sannun ku yawa da wata aishatu kuma hallo ita kuma aishatu nasi <laughs> sannan ki aishatu yau aishatu na <laughs> uku ne a fada <laughs> muna tare da aminatu Almokta. 깜짝깜짝 sannu. To muna Ya aiki. da dama. To. Sukanin diya mata suna aiki tare da mu. tare da SJ kin JEO Koson. Sannu ku. Lalle kai ina godiya. Maryam madam. Kwarai ko ina godiya kwarai kwarai da sunan magatakarda ta JEO Koson. Muna godiya kwarai da kuka

Selon la direction des statistiques du ministère de l'Agriculture, la production agricole provisoire en 2021 est de 3 845 tonnes pour les céréales contre des besoins de consommation de la population estimés à 4 950 711 tonnes, soit un déficit céréalier brut de 1 948 866 tonnes, équivalent à 39% de baisse par rapport aux besoins de consommation. a duka cikin faɗin mu kuma wannan sabilin ƙanancin ruwa da tashe-tashen hankula da ake yi cikin wasu garuruwa na kasar mu ta Niger musamman wanda suke da iyaka da Mali da Burkina Faso yanzu zan je direct daga tambaya ta ta farko ku gaya muna ku yaya ne kuka fuskanci damana bara ina so in sani wa zai bani amsa in fara da ke Harizatu Musa mana bara mu ba komai gare ta mun dai iyakar ƙarfin mu noma ci maka ta gwado gata nan kowa yana sai ya fidda ta sai kuma ta lalace fara ta iske abin da ruwa ba mu samu ruwa ba abin da ya fito ruwa babu ruwa ya fara bushe ya fara ta zaka ita kutacce yi haka nan mun kai zaman mu dai ba mu samu komi ba Allah ya sa dama muna noman rani sai muka komo gargamu muka sa ƙarfin mu da mu da ɗiyan mu muka yi noman rani muka sa kayayyaki da ya kamata musa muka sa su to su dai na sun koyi mana dan amfanin da sun kawo mun cin mu na yanzu ba ka dana balle ka ta yanzu zama ganin wanda nake nan ga ina ba dan iri ta kuna ina dibi inda zan samu irin da zan tahiya in sa Allah ya bani ruwa suka hada sai in zo in sa to to in dawo wajen ku ko mata wannan wanda suke kama ma uwayen nasu a eh, ta isufu da mana bara ke matashiya ce ya ta ka jita ce alhamdulillah amma mun yi aikin nan dai muna kama mun ga dai kuma aikin nan dai sai a hankali muna yi tare da tsohin mu mun ga da suke yi yi dai harkar je ba ita muna je kakkamawa duk da um, duk da kika ce mini da ita waccan noma ita kuma ba ta yi ba haiku ka gangara wajen noma rani a cikin noma rani an samu wani abu eh, noma rani da kuka yi bara an samu wani abu na kakama muna so dai yayi ya yi fuska mara yasa muna ina ne kuka ce muna so dai ya yi ya gara amma daga iri ne hmm. daga iri shi shikin kasuwa mun ka sayo shi daga iri ne iri nan ne abba yi ba ba iri na kwarai na ba ba wanda proje ta ka badawa ba na kasuwa ne mun fado gare shi kwarai mun fado gare shi sai da abu gadan mun ka samu ga albasa daga ah, dai mun ka samu abinda mun ka samu gare ta amma irin kwambitar da toma da abubuwa waɗannan duka mun fado gare su tun da nan mun ka sai irin su ke yanzu kamar kina aikwatanta mana irin haɗo da kika yi a bara cikin da kika sa wannan tun da wuri na duka na fado da mata duka da bukkai na duka kamar yanzu kamar nawa kika sa kuma abin hallo bai ba da wani abin kirki ba abu da akwai kudi da yawa ne hmm. akwai kudi da yawa ne da ta wanda mun ka kashe ga jardin tare ne kuke gangamuwa kuna awo tare mun ka eh, gangama awo tare ne kuka gangama kuka yi awo eh, dama mun ka zo yanzu wurin iri akwai wadda za ta saye akwai wadda za ta saye kilo shida ko bakwai akwai wadda za ta saye goma sha biyar wanda wurin ta yi doka akwai wanda za ta saye ashirin akwai wanda za ta saye mana kin gane ga wurare na mm. amma duka shekarar ga an zama banza rere ma ya canye mu mm. mun hasara kwarai yanzu da aka yi haka da aka yi haka anya kun koma wajen wani abu ko wani kasuwanci ko wani abu kun shiga tukuna ko dai kuna nan dai kuna jira dai da amana hallo ta kewaye ku ga abin da za ku samu ba mu da bin da za mu sa hannuwan mu balle mu sa muna jiran da mana har ta zo in ta zo muna da abu sai mu shafka hmm. ba mu da bin da zami babu kudin eh, ki shiga wata sana'a ko wani abu wanda za yi za ka aiki da shi babu mm-hmm. haka za ka yi ba sai ka zamana ba <coughs> aishatu nasi wa alaikum salam aishatu wannan aiki na gona da uwaye suke da kuke kama musu to in abin bai yi daɗi ba ko a wata sana'ar kuke ko wani abu kuɗiyan nasu to wallahi dai ma zamana muke ko ba gaskiya ba ma in sun tashi aikin duk muna zuwa mu kama musu mm. kuma mun ga irin wahalar da su kai mm-hmm, mm-hmm. sai a hankali to yanzu abin da nake so in sani matasan da kuka shiga cikin wannan aikin tare da uwayenku kuna samun wani abin hannunku kamar ana samun wani abu a cikin shi a lokacin da yayi kyau ana samun wani abu a cikin shi haka samu ka biya bukatunka koko dai ramatu arab daga mikro sosai ma idan yayi kyau kyawu mm. lalle tabbas suka shi daɗi mu da kanmu yaran na baya gare su mm-hmm. suna ɗan gaskiya yi mana wasu abubuwa da wanda dai muke so a rayuwarmu Allah mm-hmm. wasu bukatocin mu dai suna dan biya mana su mm, masha Allah suna biya muku su ba ba mu ta kuma kaka za mu. Mm, ba a tare a za a yi yanzu kuna da misali akwai shekarar da abin yayi daɗi kuna da misali akwai misali mm, kamar wata shekara da ta wuce wacce shekarun ba ne da suka huce ba dai yan shekarun ga na kusa kusan ga su dai ne ruwa ake samun karancin ruwa gaskiya sannan dai gaskiya ana samu masha Allah to amma na fada mu dai yau ga munan tare da matasan Mm, tawa <clears throat> 'yan mata wanda suke cikin harkan aikin noma eh, tare da uwayen nasu da su muke nan ga hira da mu ji ya ne suke tahiyar da eh, ayyukan nasu ya ne suke shirya ma wannan damana da ta fara za mu leƙa bangaren rubirkin wannan dondi mu ji wannan gamin da waye hira eh on se reprend juste après surtout salafada la machine de la bienvenue. Jonel, ça va, j'espère que tu vas bien. Ça va très très bien. Jonel Donc Jonel, c'est un nom, l'oncle et le neveu, parce que mon oncle s'appelle John. Et euh, il disait à ses amis que lui c'est mes ailes. Et ses amis donc m'ont surnommé les ailes de John. Elle John, elle John et Jonel plus tard. Oh. Sinon à l'état civil c'est Hamani Himukasum. Voilà. Super. Jonel, tu as commencé à croire au slam en quelle année Waouh Je ne peux pas situer l'année exactement, mais je peux surtout situer un événement qui était filmant, qui s'est passé à la Pulule. C'était là que ça commençait vraiment pour moi. Parce que quand j'ai dit un premier texte, puis un deuxième, les gens ont voulu assez que je continue dans ce sens-là. Et mieux encore, c'est que ça peut bien marcher au Niger parce que on est euh, d'une tradition orale où la parole a une place importante dans la société euh, nigérienne. On a eu un peu tes débuts sur cette émission. Alors aujourd'hui, nous voudrons euh, soulever aussi ces difficultés que l'artiste a rencontrées pendant sa carrière jusqu'aujourd'hui. Alors, il faut savoir que le début c'était assez difficile parce que les gens ne comprenaient pas déjà. Je faisais beaucoup plus de scènes aussi en public, en plein air, des trucs comme ça. Et donc, les gens, ils voyaient un peu euh, cette folie, mais euh, c'est quoi ça Qu'est-ce qu'ils racontent et tout euh, C'est de la folie et tout. Petit à petit, les gens commençaient à s'intéresser. Quand les gens y passent, par exemple, même devant le collège et lycée Mariamont et tout ça. Donc, il y a eu énormément des endroits comme ça où je m'arrêtais et je déclamais des textes. Les gens commençaient petit à petit à s'intéresser, à s'arrêter et écouter le message. Peu à peu, ça commençait à apprendre de l'ampleur, les gens se disent Ah ouais, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est intéressant, c'est intéressant. Et c'est parti comme ça. Parlons de griot. Qu'est-ce que tu entends par griot moderne Parce que je t'appelle Jonel, griot moderne. Exactement. Ce que j'entends par là, parce qu'on ne devient pas griot, on est griot. Mais comme moi, je suis attaché à cette parole des griots qui est en train de s'éteindre, à ces griots généalogistes qu'on n'a plus aujourd'hui au Niger, je me dis non, je dois prendre cette place-là, que les griots l'acceptent ou pas, même si on ne va pas m'appeler griot parce que je ne suis pas né griot, je peux ajouter juste le moderne et je deviens un griot moderne. Jonel, nous sommes à la fin de la première partie. Jonel, a-t-il un mot, un message à l'endroit de la jeunesse nigérienne Alors, ce que j'ai à dire à la jeunesse nigérienne, voire plus loin la jeunesse africaine, c'est d'être digne la dignité, nos pères l'ont chanté pendant longtemps. L'intégrité, nos pères l'ont chanté également pendant des années. Je pense qu'il faut être digne et solide pour avoir les pieds sur terre et faire face à ce monde-là. Parce que on ne peut apporter un changement si on n'est pas digne, on n'est pas intègre et qu'on n'est pas sûr d'avoir ses pieds sur terre. Sinon, on se laisse facilement aller dans la facilité. Donc, la corruption, tout ce qui est facilité. Parce que la dignité et la fidélité, c'est d'abord sa parole donnée, comme on dit. C'est pour ça qu'on essaye aussi de reprendre ces guerriers-là. Parce que la parole d'un homme, des homme doit être une parole solide, une parole à laquelle on reconnaît une personne. Quand tu donnes ta parole, tu donnes ta parole tu assumes, tu vas jusqu'au bout. Et donc c'est de tout ça dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on ramène aussi l'histoire et tout ça pour intéresser les jeunes. J'espère que le message n'est pas rentré dans l'oreille du sourd. Ainsi parle le griot moderne. Merci bien, c'était l'artiste exprime. On revient aujourd'hui à la FADA installée à GIE Kossom. Nous sommes à la commune de euh, d'Ottawa. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture. Ces jeunes femmes qui sont dans l'agriculture avec leur mère, comment elles s'en sortent euh, Comment elles font face à, aux conséquences de la mauvaise saison de l'année passée et comment elles se préparent pour cette saison à venir. Yannis, tabana, Moussa, takli izi ramatu arab aishatu isufu aishatu mamman aishatu nasi aminatu almoktar hadiza garba da altina maryam don mu hira tare da su yanzu zan dawo wajen ku madam altine yanzu wa'annan matan wanda kuke tare da su kuna kakkama musu ya ne aikin ku yake tafi tare da su a nan shi iya kasam ya ne kuke tafi da aikin ku tare da su to jama'a assalamu alaikum na alaikum salam magana da zan yi bisa ga abin da tahiyar mu take tare da mata waɗanga da azam na tare da mu mm. lalle mata ne na anguwa ƙungiyoyi daban-daban sun ka haɗu wuri guda mhm. kowanne yana da gurin shi amma bai hana mun zo mun zamna wuri guda don mu yi aiki tare mm. saboda an ce mace duka ciwon mu guda ne duka kuma gurin mu guda ne kuma magani guda ne muke nema bisa ga abin da ya shahi tattalin arziki da mm. rayuwar iyalinmu mu da lahiya da zaman lahiya mhm. nan zaman da muke nan kowane kungiya da aikin da take kowace kungiya da aikin da take amma bai hana ba mu zo mu ga muri guda mu zan kungiya guda mhm. mun zan kungiya guda wadda take da gurin da ta hidda kanta cikin talauci cikin ɗarmin kai cikin abin da zai zama ya kama mu cikas kuma mu koya ma yaran mu aiki don ko da gobe ba mu iyawa yaran nan sun san hanyar da muka bi kuma deja an sun san wahalar da muke sha cikin ayyukan da muke yi dole su ma aikin nan da muke su kama mishi girma to yanzu akwai kamar matakan da kuke kuna kuka yi lissafi a kansu don dai harkokin noman wannan matan a ga dan armushi cikin shi akwai yan matakan da kuke nan kuna lissafi bisa kansu ko akwai waɗanda kuke nan kuna gani in kuka taiza su kama muku a cikin wannan aikin da suke to mu kullum dai muna cikin neman matakai da mm. neman hanyoyi mm-hmm. muna yin duwaye lokaci lokaci muka ga wanda ya kamata mu gaya ma kukanmu mu mm-hmm. kamar yanzu misali kamar ku da kuka zo na wurinmu yanzu murya ce za mu daga kwarai dan aji lalle akwai mata masu aiki masu kokari waɗanda ba su da hannun jari ba su da wanda ya kama musu amma da kokarinsu ne suke ta yi suna rike da yaransu suna riƙe da iyalansu mm-hmm. kenan muna roƙo muna kira ga magabata su san da matan nan su san da akwai su suna nan kai wannan emission kin eh. tamu radio 52 a cikin kasar Nijar duka za a shi mu to ya kamata ko wannan a san da su mata ne masu kuzari lalle sun tashi da kansu ba sun jira har wani ya zo ya basu ba amma suna so a kara musu suna so a kama suna so a kama musu in an kama musu abin ya kyau hmm. don inda suna da an kama musu da abin da za a samu ya yanda ake tamba tunda hmm. misalai ne gare ni wanda ina iya in bada kamar nan matan da a cikin nan wurin yawanci mata ne waɗanda ba su da mazan su so rasu mazan su kuma su ke riƙe da mata da maza amma mm. alhamdulillahi tun da mu ba mu ga yaran nan sun zamna ba suna wani aikin da bai kamata ba duka yaran na an sa cikin ayyuka suna karatu ana biya musu karatu mm-hmm. kenan alhamdulillahi kenan mata ne waɗanda ya kamata a kama ma muna kira lalle kamun nan da za a yi musu a yi musu shi da hannu bibibi kuma a hauda su bisa ga hanya da an ka ce yan magana suka ce daga bani kihi kara ka gwada min yadda aka yi an gane in kama kihin kenan matan nan an ka ba su an ka gwada musu ba wai kullum muna muka hannu muna ce a bamu ba mu dai a hauda bisa hanya a kwatanta musu yadda ya kamata su yi su hidda kansu cikin darmin kai mhm, mhm. to yanzu ina so in sani cikin kaman abin da kuke gurin ku da kuke nema wani guri ne kuke nan kuna kuke so ku cimma cikin wannan ah, harkokin na kuke tahiyar da su amina tu gaya mana wani guri kuke so ku cimma eh muka samu tallahi mu kama diyan mu da shi ko kuma mu da tunda dama dai ba zama ne muke ba tsaye na muke da da mm. in wani ke baki gani wani ya gani ya ga shaida kari ɗaya na aka so dai yi magana mm-hmm, mm-hmm. to ƙarin bayani? Muna da ƙarin bayani dai nima in bi dai shiga amma har yau dai ta lasi Kin gane mu taron gada ke ga muna yi ne. Muna buɗe idanu ko ina ga titi. Akwai jikokinmu, akwai ɗiyanmu, akwai uwayenmu, wasu ba su da ƙarfi. wasu suna da ƙarfi ga yara kuma suna lakwal abin ga kuma kai na aka dibi kai baka da miji Allah ya kashe miji ya barka kai kadai da shi dalinka ga diya baka san wai hitana za kai ka bido musu su ci ko ko ka kasa kai kai dai ga kanan ga kamar tallahi dole ko tun da ga mata na taruwa ga wuri masu bidar tallahi na masu bida a kama musu na mu muna son taimako kowane an ka bamu muna aiki da shi saboda ma'aikata na muna noman rani muna yin nada mana in mun kare har itace muka yi wa bisa mu don mu ci da jikokinmu mu ci da mu wadanda ka biyan mu suna kama mana kin san wasu yara mata wasu sai su yi armi in sun ka arme suka hita dole ka baro dan ka wurin ko wurin kakakka yaran nan da ka bari ke ma baki iya zama kina zamne sai sai wancan ya ɗauko shi dan madani ke ko danki yayi gudu ya ta gurin shi ba gaskiya bane kai ma an ka tashi tsaye kana bi da abin da kai dai inda ka hwadu inda ka tashi ka kama ma 'yan ɗiyanka gaskiya muna son talle muna san taimako kani da Allah ah, mm, muna so wallahi ina so in sani cikin wannan aikin da kuke kama ma uwayen naku wani guri ne kuke so ku cimma ko kuma ko kuma 'yan matan muke so mu cika ma uwayen mu kuma mu da kanmu saboda amfanin su ne amfanin mu ne mu duka gaba daya mhm. saboda ci gaba in sun same shi ga noman nan mu ma muna samun ci gaba tunda ana biya muna karatu mm. muna karatu kuma muna son mu yi gaba mhm, mhm. kenan akwai abubuwa dai da yawa wanda akwai abubuwa da kuke so ku yi to ga bukatoci na yau da kullum kuma na yau da kullum ba dama an hwara jehi jehi ana ganin bisa matsalolin da kuke fuskanta amma ina so in sani

wanda mutum in ya zaka wurin mu sai ya ga wurin ga lalle lalle projeta, ta ta bi wurin shi ko ta taimaka kin gane da kiyo wanda za mu hido a harawa sai mu eh, eh, yanke shi mu kawo shi mu aje ma kiyo. mai <laughs> kiyo dabbobi na kiyo dabbobi na kiyo kuna son a baku bisashe muna son a ba mu busashe mu sha nono mu saida mu a asusu mu ba eh, mu aje in yaran mu an kore su ga lakwal sai mu tahi mu kai mu zuba musu kuddi su yi karatu tunda jahilci bai da kyau ya wuce kin gane mm. shi kenan aza wassalam to kenan da wani wuri ana zancen guri gurin gonan ma kenan ku ba ku da matsala gurin gona akwai gurare aishatu aishatu isufu ah, mhm. haya shi ce haya ne ake in shekara duk sai ka ba da kuɗi ka biya ka yi Mm. kenan ba mu da wurin kanmu ko nan muna bukata wani ɗan tallahi bisa harkar noman nan mm. tun da wani sa'ilin gaskiya sai a hankali shekara ta kewa in baka rike da kuɗi kenan baka noma kuma alhalin abin da kake nan gari na duk shekara kuma shekara ta kewa in baka da kuɗi kuma baka yi ne baka samun kai sai baka samun kai sai dai ka zamna ka mm. kai in ci gaba da wannan hira tare da ku za mu za mu dan shakata ka ne ku ga mun in akwai wata eh, waƙar kuke so آه. اها تاكلي تاكلي تاكلي تاكلي تاكلي مطابعه مطابعه mun shifka mu ci da tsohi da yara <laughs> noma daɗi gare shi shi ke sa sa kowa samu ni ci gaba da tambayoyin nawa bayan wani waka ta noma mun shirare ta mu dawo a nan cikin hiranmu da muke yau muna so mu sani wa'annan 'yan matan da uwa nasu da suke cikin aikin noma a nan da muka tattara a nan komin dotawa jeo kwasom muna so mu san ya ne suke tafiya da aikin nasu na bana ya suka fuskanci na bara kuma na bana ya suke shirya musu menene matsalolin su menene bukatun su muna tare da Hadizatu Musa Batteries Aishatu Isufu um, Takli Izi uh, Ramatu Arab aishatu nasi aishatu mamman aminatu almoktar hadiza garba da altina maryam yanzu za mu zuwa wajen bukatu muna so mu san bukatu mi kuke bukata mutum bi ya gaya min bukatunku in ya so sai in bar ma mai zabarbanci shi ma ya zo yayi wa za ta magana aishatu mamman ko aishatu nasi aishatu nasi gayi mu shi assalamu alaikum bukatunku mi kuke bukata ana bukata kai jiya mhm. tunda yanzu an fara shibka aidi ya tsaya mm. kenan ana buƙatar irin nan da kyau mhm. in ruwa sun sauko a tai a shibka mm. a samu da iri dai kuma da watar take da wata magana tun da magana tamu ta hira tamu ta zo karshe ramatu arab ramatu magana ki ta karshe musu kan wannan shirin ina so in san akwai ni kira zuwa ga masu shuraren mu mhm. ina kira ga mai aka ca manyan mu koko masu taimaka muna mm-hmm. gaskiya tabbas muna da matsaloli da damansu mm-hmm. muna da matsalolin wurare kamar yanzu kuma ga abincin nan ya yi tsada kai dai mutane dai mun gode ma Allah za mu ci yanzu kai da baka da abin da ka to wa zai baka wurin da zaka noma ah, kuma sa'an nan kuma a lokacin da ka shibka shi kana son ma guzirin ko aka ca abin da ka rika ci kana noma haka kare noma kakin kaka ta kai mhm, mhm. to kenan shine muna da gaskiya matsaloli hmm. a duba a gani wannan matsalolin yadda muka fuskanta su gaskiya yau da kullum kun shi dai wannan ta mu dai yanzu ta zo karshe nan za mu dasa aya da tambayoyin nawa amma kan nan za ni ba abokin aiki na olivier dama ya zo mini kwata kwata da ku cikin wannan shirin na Hausa ba da shi Salut Oli, comment Ça va très bien, Chine Baba, ça. Ah, je te dis, hein, tu vois, on est entouré de, de Mistawa là. Ouais, je <laughs> comprends très, T'as quoi pour nous aujourd'hui ben écoute, ce soir, on va parler de responsabilité, surtout responsabilité des jeunes dans le développement local mhm. à l'ère de la digitalisation. Ouais. C'est la question autour de laquelle notre chronique de ce soir Va tourner. Ravi, d'abord, on va parler du constat. Mhm. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que grâce à la technologie, les jeunes sont connectés. Les jeunes sont connectés au reste du monde. Les jeunes sont connectés au reste du Niger. Les jeunes de Tawa peuvent échanger avec les jeunes de Niamey. Les jeunes de Niamey peuvent échanger avec les jeunes de Tawa, vice-versa. Et ces échanges, normalement, à mon avis et à l'avis de beaucoup de personnes, doivent contribuer à construire quelque chose. Mais malheureusement, il n'y a que les buzz, il n'y a que euh, les, les vidéos d'humour qui circulent mieux que les vidéos de partage de connaissances. Pourquoi notre jeunesse n'arrive pas à se saisir de la technologie pour en tout cas en faire le socle de développement c'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, il est plus facile d'avoir plusieurs likes quand on fait une vidéo drôle. Il est également possible de faire un buzz, comme on aime bien le dire, quand on chante ou bien on danse sur les réseaux sociaux. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, on peut apprendre, on peut, on peut s'éduquer et surtout, on peut contribuer au développement de notre communauté. Mhm. Alors, cette concentration sur d'autres sujets moins impactants sur les réseaux sociaux nous amène à deux constats. Le premier constat est que on a quand même un monde qui avance sans nous. On a un monde qui nous dépasse. On a un monde qui nous laisse derrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est moins compétitif. Le deuxième constat est que au milieu de nous, on peut apporter des solutions pourtant on ne vend rien et on ne fait rien quand je prends une situation comme la nôtre que nous vivons actuellement, on est en face des producteurs et des productrices. Et pourtant, ces producteurs et ces productrices ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. Est-ce à eux d'aller sur les réseaux sociaux ou bien est-ce aux jeunes d'Ottawa de les amener sur les réseaux sociaux La question, je la pose à ceux et celles qui nous écoutent et surtout ceux et celles qui sont à Ottawa et qui ont écouté cette émission. La réponse, moi malheureusement, je ne l'ai pas. Et le but de cette chronique, euh, le but de cette chronique, c'est aussi de poser des questions et de laisser les auditeurs eux-mêmes méditer. Ça sera la fin. Merci, bien Olivier, euh, merci euh, pour euh, cette chronique hein, qui colle bien aujourd'hui à notre thématique. nan za na je dasa aya bisa kan hirata da nake nan tare da ku ta hausa za na bar ma abokin aiki na habibu garba mai zuwar manci ya ci gaba tare da hira da ku za a samu an yi mafita. kwakwala zuwa wancan nan dinda ya to kun ji da hira da muka tare da waɗannan matasan na komindo na tawa muka gayyato a yau su kuma suka mana tarbe na musamman mun gode da wannan tarban da kuka mana kai ku ta ma kanku to kun ji dai aiki dai ana son shi kuma aiki dai akwai karhin yin shi suna da su sun gayi suna neman a ba su gurin da za su tahiya su gwada su ma abin da suka iya su ma su kawo gudunmuwarsu cikin tahiyar al'ummarsu da rayuwarsu su ma su gyara rayuwarsu ta yau da kullum sai mu ce a huta lahiya aha